Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da fatan kuna cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya. Mabiya wannan tashar mai suna Makaranta TV YouTube channel tasha ce wanda aka ƙirƙiro ta musamman ta koyar da yaren Faransai wato Faransiya da English ana cewa French ta harshen Hausa. Tana koyar da yaren Faransiya ta harshen Hausa. ga duk mai son ya koyi faransai cikin sauƙi to ka yi ƙoƙari ka danna alamar subscribe ɗin makaranta tv bayan ka danna subscribe sai ka danna alamar ƙararrawa bayan ka danna alamar ƙararrawa za ta sake tambayar ka guda uku sai ka ɗauki na farko mai all nan to duk darasin da aka zura insha Allahu zai same ka ba tare da wata matsala ba kuma sannan kada ka manta da alamar like bayan ka kalli bidiyo za mu shiga cikin darasi to mu da sake dawowa a cikin darasi darasinmu na yau deminage deminage yana nufin tashi ko kuma a ce ƙaura ka koma daga wani gari zuwa gari shine da faransai ana cewa deminage deminage yana nufin ƙaura ba a fassara shi akan kowa ba to yanzu shine muna ƙoƙarin mu fassara akan mutum ɗaya zuwa biyu uku huɗu da sama je de ménage de kaduna je de ménage de kaduna zan tashi daga kaduna zan ƙaurace daga kaduna zuwa wani gari zan tashi daga kaduna zuwa wani gari tu de ménage tu yana nufin wani kai kana magana da wani tu da minaja da kano za ka tashi daga kano tu da minaja da kano za ka tashi daga kano il de minage de sokoto il de minage de sokoto zai tashi daga sokoto Il déménage. Il déménage de Sokoto a kula il akwai mai S akwai mara S. Mai X ita ce tana nufin mutane da dama. Il wanda bata ta da S kuma mutum ɗaya ne. Il déménage de Sokoto zai tashi daga Sokoto zuwa wani gari. Wani gari zai tafi? Allahu alam shi ma tambayar shi tana nan a gaba. Nous déménageons. Nous déménageons. Mu za mu tashi daga Yola. Nous déménageons de Yola. Nous déménageons de Yola. Mu za mu ƙaura daga Yola. Mu za mu tashi daga Yola. Ko mu za mu bar yola déménageons de yola vous déménagez de Lagos vous déménagez de Lagos vous déménagez de Lagos ko daga Lagos ko za ku ƙaura daga Lagos ko za ku tashi daga Lagos ku koma wani gari vous déménagez de Lagos il déménagea de Abuja il déménagea de Abuja Il déménagea de Abuja. Za su tashi daga Abuja. Ku da dama kuma kuma na magana akan wasu da dama. Il déménagea de Abuja. Za su tashi daga Abuja su ƙaura daga Abuja zuwa wani guri na daban. To da fatan ana amfanuwa da wannan tashar da darussukan da ake ɗurawa Allah ya sa ana ɗan fahimta insha Allahu za ta ci gaba da koyar da faransai kamar yadda shine makasudin buɗe wannan tashar ku yi ƙoƙari ku danna alamar like bayan ka danna like sai ka zo ka danna subscribe idan kai farkon zuwa ne a wannan tashar bayan ka danna alamar subscribe sai ka zo ka danna alamar ƙararrawa cikin ƙararrawa ma sai ka sake danne all to insha Allahu da zarar an ɗora darasi zai same ka ba tare da wani kakkautawa ba a taimaka don Allah da subscribe da like shi zai ba mu ƙarfin gwiwa sosai wajen ƙarfafa wannan tashar ta amfani al'umma mun gode sai wani darasi Allah ya sake haɗa mu cikin alkhairi kada a manta tasha ce mai suna makaranta TV wanda aka ƙirƙiro ta musamman don ta koyar da yaren Faransai ta harshen Hausa. Mun gode, Allah ya sake haɗa mu cikin alkhairi.